بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu ya ta game da hullahu da rahmatu mun kwana a wannan sura cikin suratul bakara muna shahi na ɗari da tara kuma daidai da Allah maɗaukin sarki ke cewa allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار هالكرا وعلا bayan karatu ya tsaya a kan wa matun fi komen hairin fa’in Allah bihi alim sai aka bi da cewa Allah na yabon Allah yin fi kuna amwalahu. waɗannan da suke cicciyar da dukiyoyinsu bin laili wannan hari wato suna ciyarwa da dare in ta kama wannan hari suna ciyarwa da rana kuma in ta kama sirran suna ciyarwa ɓoye wa alaniyatan suna ciyarwa bayani a fi auƙati kulliha a cikin lokuta duka la runa min wakatin ila wakatin ba jinkirtawa daga wani wakaci zuwa wakaci bal mata ta makkanu an faku duk lokacin da sun ka samu dama kuma abu ya kai ga hannunsu suna ciyarwa wafi awa da kulliha a cikin dukkanin halaye lokacin matsaki da lokacin yalwa da lokacin dare da lokacin rana da lokacin ɓoyo da lokacin bayyane duka suna ciyar da dukiyoyinsu bayan yabon da Allah ya musu na waɗannan halaye da suke a cikinsu kuma Allah ya ce falahum ajaruhum suna da ladarsu ta janga aiki inda rabbihim goma bangajinsu wala khawfu babu tsoro alaihim gare su nan duniya abinda za su tasan ma na hitar rayuwa da shiga kabari to babu tsoro gare su domin alhaufu alamu tawakkai tsoro ga abinda hake zaton gahinan zuwa walahum ya zanuna sannan ba su samun damuwa domin alhuzunu alalwaki abinda ya riga ana tsoro ana tsoro ana tsoro sai ya abu to nan na aka samu huzunu bakin ciki yana bisa ga abin da ya riga ya abu tsoro yana bisa ga abin da aka saurara kuwarsa ko a za a yi habaru yin hukuna walfa'u lissa babiya don haka waɗanga bayi na ubangiji Allah ya yabe abi ne sannan kuma ga jinga wadda Allah zai ba su sannan abin da ɗan adam yake yi domin kada ya samu kai ne cikin damuwa to su ba su da wannan damuwa ta tsoro ba su da damuwa ta bakin ciki Allah ka yi muna wannan gata to ci gaba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئرة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب Allah zina allazina yakuluna riba waɗannan suko da suke cice riba ayyahuzunahu suna riƙon riba wa zikirul akili li'annahu a'zamu manafi mali cewa waɗanda ke cin riba abin da yasa an ka ambaci ci domin ga dukiya babu abin da a amfani ga mai ita irin cinta idan mai dukiya dukiya ta bai iya ci to ya biɗi harkar banza kuma ya samu kayan banza wale annar riba sha'i'un filma da umati kuma Allah ya ambaci wannan domin cikin abin da ake ci riba ta watsu kwarai huwa ziyaratu fil mu'amalati biz zahabi wal fidda shine ƙari wurin mu'amala ta sai da sayarwa da zinari da azurfa wal mad'umati da abubuwan da ake ci al muqtati biha fil qadri abinci maka wajen gwargwado aw fil ajali ko kuma wajen ajali ana samun riba wurin gwargwado da gwargwado ko ko ajali fal awwalu riba al fadl wato wajen abin da ya shahi mad'umat shine riba riba fifiko wasani na biyu kuma wajen ajali shine riban sa ribar jinkiri kala jami'u juhin riba duk huskokin riba gaba ɗaya sun shiga wahiya bai'ul muqtati shine sai da abin da ake ci awon naqadi ko ko zinari jinsan bi jinsin nau'i da nau'i mutafadila a fifiko au bi gairi jinsin nasi'atan ko a sayar ba da wannan jinsin ba da jinkiri wa minhu akwai daga cikin riba bai'ur rutub bi tamr sai da rutub da tamr a sai da da dabino da busashi awal inabi bin zabibu ko ko a sai da inabi da zabibi domin zabibi busashe nai inabi ko ɗanye nai wa bai wa mazabana ko koko cinikin muzabana bai'u rutubi bil yadisi aw wa ma'alumin bi majahulin min jinsin ala ahad al ne bisa ga ɗayan zantuka ne yana daga cikin riba wasa lafun ciniki da ramci kulli daya kai adda doki ka sayar mai dubu ɗari kuma ka ara mai dubun ɗarin ya tai da doki ne da kuɗi ne gida kai ka ba bakar komi ga hannunka wa salahun bi ziyaratin shi ma ribana ramce da ƙari wa hazihi sittatu waɗanga shidda na wato dunguna na haram wajen abin da shahibas su suna bayar da na'uka wurin saba'in abin nan 68 kowanne guda karkashi ne akwai sha biyu la ya ƙumu da min ƙuburihim ba su zabura su tahi da ƙabarukan su masu irin wannan kasuwanci illa ƙiyama su illa ka ƙiyama sai kamar tsayuwa kama ya ƙumu lazi ya takabbata hu shaidanu kamar irin tsayin wanda shaidan ke kasuwa ya sara'u yana jisai ƙasa min almasi saboda hauka aljununu hauka bai gare su wato in ranar alkiyama ta tsaya kan ga mutum na tashi yana faduwa ana hawa kai ne ana wucewa to maci ribana da duniya ciki zai girma ya hina raƙumi girma in ya zabura ya faɗi don bai ba cikin mutalikun bai ta habbaka ku zalikan lazi na zalabihin wannan abin da jide gare su bi annahum don suwa bi sababi annahum ƙalu sun ce inna bai'u mislir riba ai da ciniki da riba gudana fil jawazi ga halacci wa haza ma aka fi tajbihi wannan yana daga cikin wato akasi na kamantawa mubalagatan domin kai matuƙa wai tun da ana ɗaukar ana daukar abin nan naira dubu a sai abin naira dubu a sai dubu da ɗari biyu to ai don an ba naira dubu aro an ba da dubu ɗari biyu ai babu komi wannan shine tajbihin su qala ta'ala radda alaihim Allah ya faɗa yana mai raddi gare su wa ahallallahu al-bai'a ciniki dai saye da sayarwa Allah shi halatta shi yani a sahi wanda Allah ya lau li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khassasa minhu al-buyu' al-fasida domin annabi ya keɓance cinuka waɗanda yake ɓatattu ne fama na a ya hana ta wahiyar kasiratun mai yawa ta tati tana nan ta gaba kaɗan warawar riba Allah ya haranta riba wadda magana hadamin rusawa na liƙiyasin ƙiyasinsu li'annahu fi muƙabalatin nassi domin wannan ƙiyasi nasu ya yi muƙabala da nassi lauka na sahihan ko da ya zan lahiya lau kai fa huwa qiyasun qata shi qiyasi na ma alfariki tare da abin da ya raba su fa inna man ada dirhamain bi dirhamin domin duk wanda ya ba da dirhami biyu an ka bada dirhami guda to la yuqabilu ahlu dirhamaihi bi shay'in dayan dirhamomin sa ba a ƙiyasinsa da wani abu ma'ana bai yi muƙabala da wani abu ba in dirhami guda an ba sai an shi dirhami guda to dirhami guda shi kumi aka amsa. wa man ja'ahu wanda zo mai balaga hu iso mai mau'izatun wa'azi wa'azun wa'azi min rabbi daga ubangiji ne fanta ya hanu an akali gabarin cinsa falahu ma salafa yana da abin da ya shuɗe na ya gabana hani ala yasrudu ma'ahu ba za a mai shi tare da shi ba wa amruhu fil ahwi anhu al'amarinsa a cikin yafiya daga wannan ilallahi zuwa ga Allah ya jazi Allah na saka mishi alanti ha'i bisa ga tunkuwa sai bin ta niyya wal amalu da aiki bi ma amara Allah bi ga abin da Allah umarni da shi wa man da duk wanda ya koma ila akali zuwa ga cin riba mujbiha lahu bil bai'i yana mai kamanta gari shi da ciniki wajen halacci to fa ulaika ashabun nari waɗannan ne abokan wuta hum su khalidu abin kaddara madawama na fiha cikin ta Allah ka tsare mu to ci gaba alaikum salam haka ka iske da Na, ko babur ba a taya shi kwabo ba na'am ya yi ƙarya makarici annan abin nan bai albarka hmm. to ci gaba

riba yanqusuhu Allah ya tawaita wa yazhabu barakatahu Allah ya tayi da albarkarta kutiba an rubuta alifin riba fi jami'il mawadi'i bil wawi ruju'an ila al-asali iz asaluha waw min riba yarbu riba yarbu zada wa kutiba alifu ba'da al-wawi tajbihan bi wawul jam'i wa yurbi sadaqat Allah na dada lada sadaka yaziduha wa yudha'afu barakataha wa sawabaha Allah yana linka albarkata da ladarta wallahu Allah la bai sakamakon ƙwarai ga kulla kafarin dukkan mai yawan kahirci bita halilin riba da halatar da riba duk wanda ya ce riba ta halatta to kahiri na magana musulunci sai dai ya koma shiga asimin wanda an mai yawan lahiya kulhu yana cinsa bi akalihi da cinsa ayyu aqabahu Allah ya nemi horo saboda haka Allah ya shahi albarkarta Allah ya daɗe ladar sadaka Allah ba ya son dukkanin wanda an yawan butulci da halartar da riba mai yawan sabon Allah da cin riba Allah na azabta shi au ci gaba innal ladina amanu wa amilus أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا للي وأننا سنك إيماني بتحريم الربا ده حرمت الربا دومين باب أبند إيماني إلى أبند الله حرام حرمتك يردا kuma ka dandare nan wa milu salihan sun ka aikata ayyuka na ƙwarai farfartattun ayyuka wa aqamu salata kuma sun ka tsaye da sallah wa atawu zakata sun ka bayar da zakka bayan imani da aikin ƙwarai sannan ga tsaye da sallah sannan ga ba da zakka ma ala ma an yi adahinsu bisa ga abin da kuma ciki akwai fahimta ana yin su don mi Allah haɗa yin ne sharafi ma don ɗaukaka su ala sa'irin amalu saliha to na waɗanda ka wannan ayyuka Allah ya ce lahum ajruhum suna da jingan ladan aikin su inda rabbihum gun ubangijin su wala khawhum babu tsoro alaihim gare su abinda sun ka ta samma na kwaramni da akwai ranar alkiyama Allah ya amintar da su babu tsoro wala hum yahzanun kuma damuwa ba ta su ta ba sai dai su ga ta ga wani Allah ka kiyashe ku don haka babu alkhairi ga ɗan adam irin yayi imani sannan ya aikin kwarai sannan ya tsaye da sallah sannan ya bayar da zakka waɗanda abubuwa da an ka ambata komi ya kammala wanda duk ya samu kai ne haka to duk wani matsayi wanda ya shahi musulunci yana da shi in ba annabta ba inda shi ba annabin Allah na ba to ba ya zama annabi amma dai duk wani matsayi wanda an kace ana samu ga musulunci to wanda adawa wadanda ya same shi Allah ka ba mu hmm. to ci gaba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين wato kullun in Allah ya magana to abin nan da an ka hana ko da ka kulla ya to ka bashi in ka kulla ko da ka kulla ya ka bashi to sai Allah ya yi maka ya ayyuhal lazina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku tsorci Allah wazaru ku bar uturku ku bar ma baki abin ya rage min ma sharattum alan nas ga abinda da kun ka sharɗanta shi bayan kulli akan mutane minar riba na daga riba amma shar'in bari ne gare ku in kuntum in kun zamo mumini na masu imani babu wanda zai bar abin da Allah ya hana sai mai imani Allah ka tusa mana imani fa inna min sha'anil mu'mini lallai yana daga cikin sha'anin mumini imtisalu amrillah riqawa umurnin ubangiji nazalat wannan aya ta jida lamma ɗalaba babu sahaba ba'da nahayi biriban kana lahu qablu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kullun riba to sai ya nemi a bashi wannan kullin da an kai kaya na ami komai su alhali bayan an yi hani da riba wanda ya riga ya kulla ta gaba na haka sai ya nemi a kawo don haka Allah ya ce to ku bar abin da ya rage muku na riba in dai kun imani da Allah to amma ko da wanda ba mahalicci ba ya hana abu ya an ka kibarin abin da ya hana to an an karma damara don ai da shi ko to shi da sai Allah ya ce Allah وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا فإن لم تفعلوا ما أمرتم به إن بكو أيكة أبين لأنك أمرتكم لشيبا هذا نوكس ma'ana ku من الإذن شيني ندقى إذن huwa ilmu shine sani ai ilmu ku sani wallahi in kuna tanadi ku yi domin ga sanarwa an sanar da ku bi harbin min Allah faɗa da Allah in mutuna da kayan yaƙi ya shirya wa rasulihi da manzonsa akwai faɗa tsakani ne da ku lakum wa qara'a hamzatu wa abubakarin fazili min al-izani bi ma'ana ilani ay fa'alamu biha ku sani ku fa'alamu biha ga yarakun sanar da wani ku da ita ho ablahu wa tankiril harbi zakuwa da harbu na kira ni ta'zimi walamma nazala qalu lokacin da aya ta sauka sai suka ce la yudiya lana bi harbihi babu wani iko gare mu da yaƙi da Allah wa ya kai mai karatu sani anna hazil ayati lalle waɗanda ayoyi sun zo li tahrimin riba don haramtar da riba ma'a ayatin tare da aya la takulu amwalakum bainakum bil batil ita ma wannan aya ta zo ta hana cin riba wa min albadili akwai daga banna algararu allazi mana'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama garar wanda manzon Allah ya hana filbai kuma wannan amma ta game jami'il buyu fasida dukkanin cinuka waɗanda yake ɓata tuna min wa’in riba a sitta ƙaddima, na daga nau'ukan riba da mun kai magana guda shidda waɗansu a gabata baya amma guda shidda kaga suna da saba'in da don kowane guda yana da sha ɗaya ƙarƙashi ne in eh, sha ɗaya ƙarƙashi ne ba saba'in da biyu nan ba to wa buyu ulgara shinuka na garari waɗanda yake haramcinsu ba garari na kaɗan na ba garari na babba wahiyar kasiratun yawa garita Cinuka na garari domin fuka hawa islam sun ce waktu zura gararu lafir garari in ɗan kaɗan da na kalle ko shi ka gani to za ka auna shi da ma'aunin shari'a ko da kai mufti kake ko mai leƙe kake mai karantawa kana leƙe takarda wani ya kasiratun min ha bai a tani fi bai atin wato a nan bai a tani fi bai atin wahidatin huwal zumu hu bi adis samanaini muktalifaini fi musmanin wahidin au ahadil musmanaini muktalifaini bi samanin wahidin wannan shi ne cikon magana bai a tanifi bai atin yana daga cikin garar yana daga cikin riba yana da surori ne guda hudu wato bai a tani fi bai atin wahidatin وهو لزومه بأحد الثمنين مختلفين fi musamman واحد musulmanin wahidin na amma an kai bai a taini garai abuna na sai suwa an ka ce an wa kuɗi do ko dai a sai yanzu a biya dubu goma ko ko sai jibi sha ne to hu luzumuhu bi adi samanaini in dai akwai ilzami to haram na amma bai a tanifi bai atin wayaratin fi musmanin wahidin au musmanaini da samanin wahidin shi kuma abin sayarwa na guda biyu amma an kai musu kuɗi guda kuma ba a rabawa rigata ya kai kasuwa da akuya ya ce tara ka sayansu su duk mai sai sai tare in bai sai tare ya bari to kuɗi riga nawa kuɗi akwai nawa babu rarrabewa to ba yan haka nan don ba nau'i guda na ba wa bayar mulamasa shi ma haramun na cinikin shawa wannan ciniki na 'yan birni na kawo muku banan kasuwanci na irin kasuwancin cata an yi babban shago ko an yi babban fito a da kaya akwai na dubu ɗari akwai na dubu ɗari biyu akwai na dubu ɗari uku akwai na dubu ɗari hudu akwai na miliyan ɗaya akwai na miliyan biyu akwai na miliyan biyu akwai na miliyan goma har ila ma la amma in ka sai da bakin kowa za a ciniki da kai amma duk wanda ka taba ka sai babu juyawa a gani babu budewa a gani ba ta amuli kansa wannan ba shi halatta wal munabaza da cinikin munabaza wato cinikin munabaza shi ma haram ne mine ya taimakon mu na baza in ka ce za ka sayan kaya an jera su kamar da muka ambata na ko waɗanne adadin kuɗi akwai amma an yi ciniki da kai an gama ka ɗauki tsakuwa a baka ga hannu ga jiwa duwar ta faɗa masu a cinikin da kai in ta faɗa ga na dubu biyu amma an gama ciniki da kai dubu goma ka ba dubu goma ka ɗauke shi dole in ta faɗa ga na miliyan guda ka ɗauka shin mi arba bambanci ne da caca wal hasad da bai wal hasad cinikin tsakuwa tsakuwa shi ma bai wal hasad yana da surori aƙalla sura uku ko dai a zuba tsakuwa ka jimka sai ka gama gyara hannunka gwargwadon abin da ka tsoko shi an na duban bani ko shi an na dubu ɗari ɗari ko shi an na miliyan miliyan ko shi ana biliyan ko shi ana tiriliyan to kai ko kila abin za ka ɗauka abin za a ba kila ya wannan ko kuma a kawo hili na a ka ɗaukowa a yi ciniki da kai a gama amma ka jewa bakin ƙarfinka inda ta kai nan na naka sai a yanka ba bai wata sati ko ko ka jimka in ka jimka ayi ciniki da kai an gama ga abin da zaka dauka amma ka jimki dan kowa daga taronta ka to wurin gyara hannu duk bakin abin da ya fadi to shi addubo banin zaka bai kaɗan kenan da cikin surorinta wanda sha da sirikin danko shi ma wannan yana cikin ciniki wanda an na haram wato gwargwadon yadda za a ja shi gwargwadon yadda zai kai ko kamu nawa ya kai shi a kudinka ga abin da ka sayi wal urban da cinikin urbani a yi ciniki an gama ka ba da na kamun ciniki in ka ba da na kamun ciniki ka tafi in kai shawara in shawara ta sa ka dawo ka kammala kuɗi ka amsa ka dawo in ba ta ba ka a gari ka wurin ga wallahi ka daga don bana cinka sun ta yi shi ne abban man har ka garcata wa ma laisa indaka da sai da abin da bai gunka ba ba nau'i na mu ba tufi salati ba wanga da a cikin mutasar cikin sani ba shi ba ba o salami ba o malaisa inda ka ala an alaika alayka A yi ciniki da kai a kashe ciniki abin ga baka da shi shiga za kai bidatai ga wanda kuka ciniki na jira. babu haɗari ga sabo shi ko shi sabo shi wal malamin da cinikin mazamin menene mazamin bai umati budune inasil ibili aw gairiha min al hayawanat cinikin abin da a cikin cikin raƙuma ko nagge ko tumkiya ko akuya shine mazamin sai da wannan abin da a cikin ciki shine haram ne bai halatta wal malaki malaki wato shi kuma bai umati zaharil fahali min almani a baka raƙumi ku jinga ka a sa cikin raƙuman kai samu wata ɗaya ko ta biyu nina da an ka sayar to harabun na shine malaki wa hablul habalati da cinikin cikin ciki wani abu na an kai ciniki an gama amma ba ka da kuɗi kace ai hankuri na tago ga in ta haihu ɗanta ya haihu abin nan da ta haihuwa jika a sai sai ka biya kuɗi la juzu wa bai'u samar qabla bulu salahi da sai da ya'ya ce gabanin ne nasu ya bayyana in babu wani dalilin da za a jingina gare amma in akwai abin da za a jingina gare sai shi halatta in lam yakun ila dalili istanis wa bai'u dahar qabla qabli da sai da abinci gabanin a karɓo. ka yi cinikin abinci da wani ya sayar ma wani zo ka sayar mai ka ce a ce a karɓo da yawa aka zakuwa an su kwano mai tsaya tara amma inda a rona to babu illa zai in ka auna bai cika sai ka faɗa bai cika ba wa asibi fahalin da barbarar karo ya maimaita wancan kenan wal kalb da cinikin kari sai da kari amma gairu mazunin fiti haziki wa in kana mazunan la ba'as bihi لأن العلماء قالوا واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز haka ككلب بادية wasu nur oh, oh malamai sun itifaki ana kilabal mashiya karnuka na ƙauyawa da aka zuwa da su ana kiwon dabbobi da waɗanda aka farauta da su irin ta shari'a da masu kwan gida ya juzu bai uha ya halatta a sai shi ta ka kalbi ba da ya kamar kan mutanen ƙauye amma karen da aka ajiya ga shiya don ɗaya ɗora mai arki Su ba ya halatta sai sai don mi'un wani ne da sunnuri nau'i na dabba da ake farauta da ita in haka halatti wa kasabal hajjali da kuɗin wanzami iya ya a biya shi kasabi na shi in dai don a biya shi na ba don shi don lahiya ba yan mai sai sana'a to ai kuɗin jini na bai asiri ko mai ila ƙaho shiga ana biya ne kuma bala abuka ya ji an yi cikinsu ko wa ma'arul bagai da sadakin zalunci kuɗi ne haramun na ƙurkiya bauya shakala kuɗi da aka bata mazinaciya haramun na bai halatta an wannan wahulwanul kahini da zaƙin bakin boka ƙara yaran da kai ana bashi kuɗin mutane Allah sauƙaƙe wa bai'u malgubi da cinikin malgubi shi ma wannan haram na menene malgubi shine wanda an ka dolanta akan sai da abu ko ko akan dalilin sai sai wa kullu bai'in kana ta hatal lagadi tilasta shi an kai huwa man ukriha ala al bai'i aw ala sababihi walwala da sai da ɗaukar walici waliyin ba ya ce na sai da walici na gawa ne ba ya hallata wata burikul umimin waladiha da sai da ƙurki da sai da boya tana da tsiya ko ɗa a sai shi ta araba ta ɗanta bai halatta ko da tumkiya ta ko in dai ɗan nan ba yi shi ba man farraka bainal ummi waladiha farraka Allah wa Allah ya yi wa bayan ahibati Allah ya shi mu eh eh ai za a kwasa da suna yi ba kansu shi da kansu yana ba sai sun sha nono ba idan ka sai da kwayan abin da cewa in ɗan tunki yana shan mamma bai wadatu da abinci ba an ka amshi wannan bera ma ko biya ka ci ko to in san da ya wadatu da abinci ne shikenan hmm. wa kirawul ardi bima yakhruju minha da ba da gona kira'i a ba da hatsi shi amma da ne kira'i haram na ribana amma babu komi a ba da gona a sare itacen da a cikin ta ya horo a kama gida shi abiya babu laihi ka ba mutum gona ka ga yanan kan arama ya noma in ya noma ya kama wani abu na gero babu illa amma ku kulla kira'i wannan abiya shi haram na bai halatta ina da gona na mutum shi in ba shi sa tanka lalle mala rabu an hado inda kuke eh eh na zaba na shi ko shi kisa ton kan da ko be a ba a jorun da ko da mena ka saba yi <laughs> shi ba ku ibala rabu eh ba alata ba no goyo to ba goro ya ba kati ya ya ka kudi mm ka fi goro kace ban damu jasu da cinikin kasgari shi ma haramun na wa bayurak a kasgari a wadda bayani ko a san kasgari ko izuwa wa ma ah, ah, ko a san izuwa ma ba kuma a san izuwa ware ma mana wato ciniki na aka yi ina jin ban sani ba yanzu da Kano suna yi yanzu a ban sani ba a to shi kenan don wata karatu kun ji hmm? a malara online a yi. shi eh? hmm? da sunan kawai aka yi malam shi ɗauke amma sun sun ba to hmm. wato abinda ake ce makasgari ɗan kasuwa ka zuwa ya shirya kaya ne na fesuwa kila abin gada ya aji ana sai sai naira dubu goma goma sai ya shirya yan kori su koma ga wata daba su zauna sai da an ga wani ya tosa yan kayan nan sai yan korin ga su yi maza su rigo shi su to su ɗauka suna laguda suna eh, mai gida na wannan ya to nawa ka saye ya ce a ah, nawa aka ce suwa to shi dan koren ga sai ya ce ana bar min dubu goma sha biyu sai shi mai kayan sai an shi kayan sai ya dungu zai ce ke zuwa na zakana kana naka saka mutane eh ha mala abu karba ko bari magana bayani sai akwai waliman na a tsaya nan kuna ji ya ije shi ya ce mai sai ba ni wuri kuna da kasa kayan mutane shi yanzu wanga da ya da buku sulu zai sai in zai taya wa nau zai taya sai ba shi hankuli ce to a bar min sha uku ke kai malam da Allah kuma na kasa kayan mutane to kaga wanga da ya to akalla sai sha biyar in ya saya sha biyar ya amshi kuɗi ne in ya ɗaga shi ga ɗan kore yana dubu biyu ciki to shi a kasgari shi a cikin kasgari shi a ware rima ana yi ne ka suna mu wanga eh? Eh. sai a marmara a rikai sai to shi ne kasgari hmm. kulmi ko? ta Allah a sauƙaƙe wa bai wa rajula ala bai a fi haka nan sai namijin ciniki bisa da cinikin ɗan uwansa haram ne wa hadirin libadin da kuma sayan mutumin birni ya sai abin nan a ah, mutumin ya shi abin nan kayan ba kawai sayan mai haram ne ya bashi ya sai a kwarai in ba don mutanen birni su yi kwarai suka birni tunda da yawon yan ɗebe-ɗebe ne ko ya noma ya kawo kaso a bari mutumin birni da ya zauna ba noma ya ya sai da arha wata laƙin sila'i da zuwa a tare sil'a wadda za a kawo kasuwa wurin su a tare ta bakin gari bai halatta amma la qimata lahu shar'a haramun na a sayar da da bai da kima ga shari'a kalhamri kamar giya wal mai tafi da masai wadda mai da jini wala mai da gumaka wa gairi zalika wa in tubtu in kun tuba raja'atun kun ga dawo ana gare wa lakum ru'usu kuna da kanun usul tushan amwalukum dukiyoyinku la tazlimuna bi ziyaratin alal mad ko madayun wato kenan kada ku zalunci da ƙari ga wanda ake bi bashi ku ƙara mai kuɗi wala tuzlamu na kun ba a zalunta ku bi na kasan ya sauyi muku to nan mun kawo ƙarshen waga aya akwai sauran lokaci eh danko nau'i gare ta kwarai eh ja a sannan akwai cikin abin nan akwai cikin yana da surori da yawa akwai na sha dan wanda ake sa ga sutura kamar irin abin da aka yi dole ana sa ruwan dawo akwai wanda aka sa fitati ga dun sha na hmm. eh? akwai lokaci ko an ce akwai abin nan ta shi kan eh eh in babu izami ya halatta madalla yanzu a kai kana kasuwanci bakin tasha ba eh a cikin kana bakin tasha ko to zan shagon nan na wani na sai yana da kayan sai suwa sai ka ce an kai ciniki kuɗi biyu sai ka ce to bari ka ɗauki wanga wanda za ka biya yanzu sai ce a wancan da za ka ɗauka na bashi ne lokaci ka kawo da ƙari ka ce a to ka hasa sai ce to in ka hasa in ka ce kwashe kayan ka da shagon nan ciniki ne ya zama makami to shi na sai ya zama haka. Ah, sannan mu kira a masarar da suna wani girma insha Allah

ba ka da shi eh, za ka na bida ko Allah ka samu ko ka samu ba ayin kulli dai